shahararren kamfanin nan mai suna energy Production wanda ya saba gabatar muku da littattafai masu nishadantarwa, fadakarwa, ilmantarwa, gami da wa'azantarwa kamar su tarwa maza, taskar ajiyar kibiyar da yar mafiya, daga taimako, kogon annoba, barauniyar amarya da dai sauransu. Yau ma ya sake zuwa muku da wani sabon fitacce saitaccen littafi wanda Abdulaziz Sani da Gini ya rubuta rubuta mai suna rijiya rijiya rijiya gaba tafi ne tafi ne da ya kunshi nishadantarwa fadakarwa cakwakiya lumurzu jarumta da dai sauransu wanda zai zo muku a sabuwar shekara wato daya da watan daya shekara biyu da ashirin daidai kada ku bari wannan kasance ta tafi wuce wuce wuce wuce wuce